taron kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ya tashi akan matsayar cewa babu dalilin yin fada tsakanin al'ummar arewacin Najeriya alhalin suna fama da talauci tsakanin su Da yake jawabi jim kaɗan bayan tashi daga taron yini biyu na sarakuna da gwamnonin arewacin Najeriya a garin Kaduna. Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Borno gwamna Kashim Shatima ya ce wajibi ne al'ummar arewacin Najeriya su rungumi haƙuri da juna. Abin da ke addaban mu a arewa shine rashin zaman lafiya. kuma da zaran manyanmu da sarakunanmu da gwamnoninmu da ma muka haɗu mutane suka fara cewa alhamdulillah an san dai an zauna nan za kula wani abu kuma alhamdulillah mun kula yarjejeniya mun kulla ci gaba sosai ta fannin tsaro babban abin shine mu duka 'yan arewa ne za mu dauki duk abin da ya cancanta mu ɗauka, mu ga cewa mun samu zaman lafiya mun samu cikakken haɗin kai mun zama yin arewa allah ya sa muna cikin arewa da mun so da mun ki dole ne mu yi hakuri da juna mu rungumi juna mu tallafa juna don dukkan mu talauci ma da yi mutane mu me ne dalilin fadan ma babu hauka ne ai fada a arewa ɗaya daga cikin batutuwan da ƙungiyar gwamnonin arewacin najeriya ta tattauna dai shine batun rikici tsakanin fulani a yankin arewacin najeriya kuma kungiyar da ta ce mafi akasarin fadace-fadacen da ake samu na fulani bakin haure ne suke haurowa da kasashe makwabta ta baiwa gwamnatin tarayya shawara akan a ɗauki mataki gwamna abdullahi umar ganduje na jihar kano shine ya yi ƙarin haske game da wannan matsaya babu shakka rigungumin da ake samu musamman tsakanin masu kiwo da manoma kamar yadda bincike ya nuna akwai fulani da yawa da suka taho daga afirka ta yamma da sauransu suke shigowa najeriya da shanu da yawa saboda haka ake samun rigingumin nan to a nan an roƙi gwamnatin tarayya domin a tabbata cewa iyakacinmu da ƙasashen da suka zagaye mu akwai kula sosai da sosai a tabbatar da duk waɗanda suke shigowa an san su kuma a masu rijista sannan kuma wannan forum namu na gwamnonin arewa mun yi ƙuduri yadda za mu canja hanyar rayuwarsu ta kiwon shanu domin a yi kiwon shanu irin na zamani wanda yake ya fi ma wato ba su kuɗin shiga kuma zai fi kawo zaman lafiya. Shi kuwa gwamna Malam Nasiru Ahmad ‘yan rufa'i na jihar Kaduna da ake ganin mafi akasarin abubuwan da aka tattauna a wannan taro ba su wuce rikicin kudancin jihar Kaduna ba. Godiya yi ga gwamnonin game da yadda suka nuna damuwa da kuma ba da shawarorin yadda za a shawo kan wannan matsala da ake samu ta tsaro a jihar Kaduna. Ina godiya kwarai kuma ina godiya ga 'yan uwana gwamnoni da suka girmama mu suka girmama jihar Kaduna suka nuna damuwansu game da abin da ke faruwa. ba 'yan ta'adda ba da suke zuwa suna ƙara sa wuta ga wannan abu wanda kullum kashe mutane ake kullum kone gidajen mutane ake amma wasu suna ganin sana'ar su kenan alhamdulillahi a yau muna da gwamnoni a arewa wanda sai dai su zo su ba da shawara su taimaka kuma ina musu godiya kuma gwamnatin jihar kaduna tana musu godiya taron gwamnoni da sarakunan arewacin najeriya na yini biyu dai na da nufi ne na ganin an shawo kan matsalolin da ake samu a wasu jihohin arewacin najeriya musamman ma dai jihar kaduna da kudancin jihar ke cikin wani halin tashe-tashen hankula tun a watan sha biyu na shekarar bara isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria.